وما Wow. بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوضح لعباده طرق الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والولاية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالهماية وصلى الله عليه وعلى جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب وإلى يوم البعث واللقاء اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نحمدك الله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد أيها الإخوة والأخوات إخوة الأحبة في الله أقدم لكم نفسي التخية الإسلامية الطيبة المباركة التي جاءت من عند الله كما تعرفون وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ina mai mika cikakkiyar godiya gare su da kalmomi da suka gabata tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka yi koyi da shi har zuwa ranar sa-kai sakaya Allah ya samu cikin su kuma da yan uwa suka sani yau talata bakwai ga watan ramadan wanda ya muwafaka da daidaito da shekara ta 1439 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga barin makka zuwa madina bangiji ta ala kaddara mu sake wato zaunawa a wannan majalisi domin ci gaban karanta ayoyin alkur'ani gwagwar yadda muke iyawa kuma gwagwar yadda muka fahimce su ta hanyar magabata ina nihin magabata na gari da salafa na sale kamar yan uwa suka sani muna cikin suratul baqara sura ta biyu a lissafin surorin alkur'ani kuma darasinmu ya tsaya ne a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala wa taba umar ta tular shayatin Sulaiman wa ma kafar Sulaiman walakin da na kafaru ya alimuna nasa sikira wanda muna cikin fassarar wannan aya kuma wannan aya ta tabbatar maza da cewa sihiri kafirci ne dukkan waɗanda suke ta'amuli da sihiri to babu ko shakka su kafirai ne bokanci da duba da camfi dun nau'uka ne na kafirci da haka wajibi ne ga musulmi su nisanci waɗannan ababa kada ya zama kana wato kana da'awar musulunci kana shirka kana da'awar musulunci kana boka ko kana da'awar musulunci kana zuwa wurin boka ba musulunci ba boka ba musulunci ba wanda ke zuwa wurin boka musulunci ya barranta da mai zuwa wurin boka kamar yadda ya barranta da shi kansa boka ah, al'imam nasiru sa'adi a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala ya ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji yana kammala muna tafsirin wannan kalmomi na wannan ayoyi ko na wannan aya wa fi hadha dalilun ala anna sihr lahu haqiqatun al-imam nasir sa'ad yace a wannan yana tabbatar cewa sihiri yana da haƙiƙa wasu na cewa babu sihiri a'a akwai sihiri kuma yana da hakika dinsa wa annahu yadurru bi iznillah kuma shi sihiri yana cutarwa amma fa sai da izinin Allah sihiri na iya cutar da wanda aka yi wa sihiri amma tasirinsa baya tasiri sai da izinin Allah ai bi iradatillah sai da nufin Allah subhanahu wata'ala sai rike iya cutarwa idan Allah bai nufi ka cutu ba duk duniya babu wanda ya sai cutar da kai wanda dukkanin mun san hadisin da ke cikin arba'un hadis cewa falawajta ma'an nas ala an zurruka lam yadurruka zurruka bishayin illa bishayin katkata ballahu lak da duk duniya za su taru su haɗa ƙarfi su hada kai don su cutar da kai ubangiji ta'ala ya ce ba za su iya cutar da kai ba da komai sai da abin da allah ya ɗora ma haka da za su haɗu ala an yan fa'uka a kansu su amfanar da kai da wani abu da suke nufin su amfanar da kai shi ba za su iya amfanar da kai shi ba sai da izinin allah bi ma'ana sai da abin da allah ya ɗora ma a ƙarshe hadisi ya nuna cewa wato alkalamin da aka yi rubutu na ƙaddarori a duniya ya ɗauke tawada abinda aka rubuta kuma ya riga ya bushe la yamsa wa la kenan ba wanda zai iya musanya shi ba wanda zai iya canzawa kuma mun faɗa a cikin darasin mu da gabata baya cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara kaddarori na duniya daga farkon sa har zuwa ƙarshe qabla an yakhluqa samawati wal arda bi hamsati mi'ati wato bi hamsati alfi sana wato kafin da shekara dubu allah ya kaddara kaddarar shekara dubu ɗari biyar da suka wuce baya kafin a halicci duniya ma kenan kaddara ta riga ya halittar duniya balantana halittar ɗan adam duk abin da kaga ya faru a duniya ya faru ne bisa ga tsarin da allah ya tsara tun can kawai ana da cimma lokaci ne na makadir sai su faru gwargwado yadda allah ya tsara su Da haka idan mutane sun gane to su imani da cewa ba abin da zai cutar da su da izinin Allah boka da wa'ina suke zuwa wurin bokaye suna da mummunan manufa da suke da ita dangane da wa'inda suke kiyayya da su da yawa wani yakan kai ma boka kukan a kashe masa wani ko a haukata masa wani ko kuma dai a tabar da wani ko kuma a raba wani da matarsa ko a raba wance da mijinta ko a raba wani da ubansa ko a raba wato uba da ɗansa ko a raba uwa da ɗiya ko a raba uwa da wato ɗiya da uwa duka wa'annan babu nau'in da mutane ba sa kaiwa wajen bokaye don a yi musu to idan allah ya kaddara abin da ya kaddara suka yi abin da suka yi to sai ga wani ya cutu bi ma'ana sihiri ya kama su amma mu sani babu wanda sihiri ke kamawa sai da izinin Allah shine bi iradatillah wal iznan aw wal idnu nau'ani shi ko izini na Allah nau'i biyu ne ya kamata mu gane wannan izinin Allah nau'i biyu ne akwai iznul qadri wa huwa almuta'alliqu bi mashi'atillah kama fi hadhihi alaya idinin farko izini ne na qadri wato wanda Allah ya riga ya kaddara wato Allah ya yi izini ya kaddara abin da ya kaddara sai abin hiyi gwargwadon yadda Allah ya kaddara shi wa huwa almuta'alliq bi Allah wannan izini shine wanda ya ta'allaka da ganin dama irin ta Allah in Allah ya ga dama sai mutum ya kamu da wata cuta in bai ga dama ba sai a yi ta abin da za a yi wato ba zai kamu ba in Allah ya ga dama wanda aka yi masa tsafi aka yi masa camfi aka yi tsatsuba a kansa ya haukace sai ga hauka ta same sa wannan ganin dama ce ta Allah ko kuma ya samu wata taɓuwa ko wata kariyar dukiya wato kariyar dukiya ko wani abin da kama da haka duka wannan mashi'a ce ta Allah wato Allah ya ga dama sai abin yayyu da Allah bai ga dama ba babu yadda za a yi kamu kamar yadda yake cikin wannan aya ce illa bi iznillah nau'i na biyu wa iznu shar'i izini na shari'a kama fi kaulihi ta'ala fil aya as-sabiqa kamar da yazo cikin fadin Allah ta'ala ayar da ta gabata kuma yadurru wama yadurruna min ahadin illa bi iznillah ba sa iya cutar da kowa wato sai da izinin Allah fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah ya zo a wannan aya Allah ya ce fa innahu nazzalahu shi jibril shi ya saukar da qur'ani ala qalbika a zuciyarka kai annabi ya saukar da shi ne bi izinin lahi da izinin Allah kaga wannan shi ne iznu shar'i izini na shari'a wancan al kadari, wannan al-iznu shar'i fa fi hadhihi al-aya wa ma a cikin wannan aya da abin da ya kama da ita annal asbaba mahma balagan cewa dalilai da mutane suke bibiya suke bi kamar yadda na fada a bi dalilai wayansu abubuwa don a haukatar da wani ko a wautar da wani ko a raba wani da ɗansa ko a raba mata da mijinta wayannan dalilai asbaban da waɗanda suke bi zuwa wajen baukaye don a yi musu mahama balagat duk yadda ta kai makura fi kowace tasiri wajen ƙarfin tafiri fa innaha tabi'atun liqada'in wal qadar takan bibiyu ne ga abin da Allah ya wato ya hukunta kuma ya kaddara laisar mustaqillatan fit tasir wato sihiri da bokanci ba shi da wani tasiri a karan kansa ba shi da wani tasiri a karan kansa yana tasiri ne idan Allah tabaraka wataala ya kaddara amma in ba haka ba so nawa aka yi wa wa'insu tamfi da tsafi kuma Allah bai sa abin ya kama su ba wani ya kamata mutane su gane cewa komai daga Allah ne walam yi khalifi hadal asal ahadun a duniya kab babu wanda ya sa'a wannan asali min farkul umma daga cikin kungiyoyi na masu da'awar musulunci gairar kadariya in banda kungiyar kadariya su suka saba fi af'adul ibari wajen ayyukan bayi su suna cewa duk abin da ya samu bawa wato Allah bai da a kai. kayo dai bawa shi ya kaddara ma kansa suka ci wal qadaru azamu annaha mustaqillatun ghayru tabi'atin a limashi'atillah suka ce ai kaddarori tana cin gashin kanta ba tare da tana bibiyar mashi'ar Allah ba wato in ka cikin rami kai ka kai kanka fa akhrajuha an qudratillah da ka su al-qungiyya sun fitar da kaddarori daga cikin kaddarawa ta ubangiji fa khalafu kitaballahi wa sunnata rasulihi wa ijma'i sahaba wa tabi'in da wannan ne ka kungiyar kadariya suka sa'a ma littafin Allah suka sa'a ma sunnan manzon Allah suka sa'a wa ijma'in sahabbai da tabi'ai gabaki daya dan haka suna ganin Allah bai da wata mashi'a bai da wata kaddarawa a ka. duk abin da ya same ka kai ka janyo ma kanka da kanka Allah bai kaddara maka ba to wannan kungiya babu ko shakka sun sa a manhajin musulunci kuma da sun asasa abin nan marhaba su ne ko kuma kungiyar su akan kafirci Allah ta'ala ya tsare mu a sun أن علم السحرة أن علم السحرة مضرة sa'ilin na alimamu nasiru sa'ari ya ambaci cewa ubangiji ta'ala ya ambaci cewa lallai ilimin sihiri yana cutarwa tsintsa laisa fihi manfa'atu babu wani amfani cikin ilimin sihiri ladiniya diniya wala babu wani amfani da ake cimma a kan wato koyon ilimin sihiri ko sihiri babu wani amfani na duniya babu amfani na addini kama yujadu ba'd al-manafi' ad-dunawiyya fi ba'd maasi kama yadda ana iya samun wa'ansu abubuwan amfani na duniya a sashen wa'ansu sa'a ma Allah da mutum zai yi kama qala ta'ala fil khamr kamar yadda Allah faɗa a cikin ayatin magana giya da caca Allah ya ce wato inna hamr walmaisir maisir yas'alunaka lil khamri wal maisir شفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأرض كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم وبنجي تعالى يسألونك عن الخمر والميسر suna maka tambaya game da sha'anin giya da caca menene wato sha'ani game da giya da kuma caca mai hukuncin su wannan tambaya sabon sun yi ta ne tun kafin Allah ya saukar da wani nasi game da al'amarin giya ƙul Allah ya ce ka faɗa musu fihi ma isim a cikin sha'anin giya da caca akwai zunubi kabirin kuma zunubin mai girma Allah da kansa ya ce akwai laifi mai girma game da caca game da giya sannan ce manafi'un linnas akwai kuma dan amfani ga mutane kaga aka ce akwai dan amfani game da giya da kuma caca to wanda ji mamaki ce to ka gani ashe ma dai giya ma tana da amfani to ai baka bari aka gama zancen ba kuma da Allah ya ce qul ma ismun sai ce kabirun ya kamata ka wato ka hankalta Allah ya ce game da giya da caca akwai zunubi babba sai ki wa fi lin nas da ɗan amfani ga mutane domin dan caca idan ya ci caca ya sabu kuɗi kaga sai ji daɗi ya ji bushasha ta kaga wannan shine amfanin da ya samu kadai shi kuma ɗan giya in ya sha giya sai ta ɗibe masa kewa <laughs> sai gan shi yana maganganu a anguwa a wannan lokaci da ya sha giya ya ƙoshi ya yi tuntur ransa bai ɓace ko ka zage shi a banza shi yasa za ga ɗan giya ma har ubansa yana iya zagi domin shi a wannan lokaci kowa abokin wasansa ne da uwarsa da babansa duk abokan wasansa ne lokacin da ya sha giya to kaga nishaɗin da ke cikin shan giya shine ɗan amfanin da mutum zai samu wannan kuma aya ta zo ne maganan farko game da giya kafin a zo a haramtar da giya gaba ɗaya domin da giya da caca aya ta zo ta hananta su gaba daya a daidai faɗin Allah ta'ala za ta yi tuna a daidai faɗin Allah subhanahu ta'ala da ya magana ka abar shafagiya ya ce inna malhamru inna malhamru wal maisir والأنصاب والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأغلام رجس من أمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم, لعلكم ترحمون تفلحون لعلكم تفلحون بنجي تعالى إنما الخمر والميسر abin sani kawai lalle giya da kuma caca kaga aka ce innamal hamru wal maisir shi Allah ya ce wal azlam da lido shi ma nau'i ne na caca wani lokaci ana fassara su da kibau da suke yin caca da su Allah ya ce giya da caca da 'ya'yan kibau sai ce rijisun min amalin shaitan dukkaninsu kazanta ce kuma aiki ne na iblis sai Allah ya ce buhu la'allakum tuflihun ku nisanci su da fatan za a yi muku rahama idan mutum na sa a masa rahama karkashin wannan aya kamar da Allah ya faɗa to ya nisanci giya nisanci caca nisanci lido ga ma'ana 'ya'yan kibo da ake ainihin wato caca da su idan har mutum yana sa a yi masa rahama ya nisanci wa'annan kesa a ƙarshe Allah ya ce fahal amtun mun taho shin za ku hannu an samu umar dan hattabi Allah ya bansa da a lokacin da wannan aya ta sauka fa hal antum muntahun sai ce in in ta ta haina haina in ta haina. ya Allah mun hanu ya Allah mun hanu ya Allah mun hanu tun daga ranar nan sabu sake ta'amuri da giya ba wannan ita ce ayan karshe ta zo ta haramtar da giya da caca ga baki daya amma wannan aya da muke darasi akan ta a yanzu da yas'alunaka anil hamr wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un lin wa ismahuma akbaru min naf'ihima ta zo ne lokacin sabai suna tambaya su san hukuncin menene hukuncin giya da caca ta Allah ya ci ka gaya musu wato cikin caca da giya wato akwai zunubi babba akwai dan amfani ga mutane amma wa ismahuma akbaru min naf'ihima laifin da ke cikin giya da caca ya fi dan amfanin da ake samu yawa da kaga idan mutum na da hankali aka ce wannan abun akwai amfani amma sharrinsa ya fi yawa yanzu sharrin ya kamata huda ko amfanin kake nema ka kawo wanda kaɗan kaɗan ne to da yawa mutane wasu jahilai suna kafa hujja da wannan ayata kaji an ce ai akwai ɗan amfani to ina tabbatar maka ya kai bawan Allah wannan hukunci shine hukuncin farko da ya zo musulunci yakan zo Allah tadarruj ya faɗi hukunci ko makaza wato kaɗan da kaɗan da ana tarbiyyantar da mutane ne a wancan lokaci domin kayan musulunci ya zo mutane sun jarabtu da shan giya da yin caca to sai hukunci ya zo da kaɗan da kaɗan har lokacin da aka hana su gaba daya da haka giya da caca haramun ne kuma ka fahimci ƙarshen aya ya ce wa ismahuma akbaru laifin giya da caca ya fi girma min naf'ihima da ɗan amfanin da ake samu a ciki to wannan Allah ya ambaci samun wani dan amfani game da giya da caca amma abin da ya shafi sihiri shi sifiri bai da kowane irin amfani abinda muke so a gane a nan kenan bai da kowane irin amfani don haka sun mazakara na sihira madarratun mahada fa hada sihir madarratun mahada shi wannan sihiri yana cutar cutarwa yake yi karara yana cutarwa ne tsintsan cutarwa walaysa lahu da'in asalan bai da wani ainihin wani abin da ake to ake bukata ko ake kira a kansa a asali munhiyatu kulliha abubuwan da aka haramta ga baki ɗayansu in ma mudarratul mahdha ko dai Allah ya haramtar da su ne saboda suna cutarwa kai tsaye suna cutarwa tsintsa aw sharraha akbaru min khairiha ko kuma Allah ya haramta wayannan abubuwa ne bisa ga kasancewa sharrin ta yafi alkhairin yawa duk abinda aka ce sharrin sa yafi alkhairi yawa ya kamata mutane su guje shi gabaki daya da haka hani din iri biyu ne ko dai abin da ke cutarwa kai tsaye tsintsa ko kuma abinda sharrin yafi alkhairin yawa kama annal ma'murat kamar yadda abubuwan da aka yi umarni a shar'ance ma maslahatan mahda ko kuma don wata maslaha aka yi umarni wajen aikata su kai tsaye au khairuha aksara min sharriha ko kuma alkhairin yi ya fi sharrin da ke ciki yawa da haka aka yi umarni da shi to Allah ta'ala ya ce walaka da alim na ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق Ubangiji ta'ala ya ce walaƙad alimu hakika su sun sani su Yahudawa lamanishtara duk wanda ya yi kwaɗayin sihiri ai ragaba fi sihiri duk wanda ya yi kwaɗayi cikin sihiri da koyansa ragabatul mushtari fi sil'a irin yadda mai sayan kaya yake kwaɗayin sayan kaya to duk wanda ya yi kwaɗayin sayan sihiri to ya sani malahu fil akhirati min khalaq alahira bai da rabo ya jama'a ku fahimci abin da Allah tabaraka ta'ala ke gaya muna Allah ya ce malahu fil akhirati min khalaq wa malahu fil akhirati min khalaq alahira wanda duk ya koyi sihiri alahira bai da rabo da haka boka yi sani ko boka yi su sani a lahira ba su da rabo wajen Allah masu zuwa wajen bokaye su sani a lahira ba su zarba wajen Allah sai in sun tubo sun gyara duk wanda ya mutu hina shihiri in ya mutu wuta zai dawama duk wanda ta mutu tana zuwa wajen boka in ta mutu wuta za ta dawama duk mutumin da yake zuwa ana mai tsatsuba wajen bokaye in ya cika a haka to babu ko shakka zai dawama a wuta domin dan adam ya ishu ma ya mutu alama ashi alaihi wa yub'ath mutum yakan mutu a kan abin da ya rayu a kansa ne kuma a kan abin da ya rayu za a tare shi da mutum zai mutu yana bokanci cikin bokaye za a tare shi za a tare shi yana bokanci da mace za ta mutu ko namiji masu ta'amali da bokaye za a tare su cikin bokaye duk abin da kan mutu a kansa za a tare kai kina ya kamata mutane su ji tsoron Allah subhanahu ta'ala su bi tafarki mai kyau tafarkin Allah su yi watsi da sihiri sihiri ba shi da kyau wallahi na gaya mana duk wasu masibu da kasar nan take fama da su koma a duniya gaba daya wallahi ya samu asali ne ta huskar ainihin 'yan sihiri na faɗa mana a darasin da ya gabata in ka ji an ce an yanke kan wani 'yan sihiri da suka ce a zo a kawo kan in ka ji an ce an yanke nonon wata mata 'yan sihiri ne bokaye ne suka yi umarni a kawo musu nonon in ka ji an yanke azzakarin wani ko farjin wata bokaye ne suka yi umarni a kawo musu wannan farji in ka ji an sace wani jinjiri a asibiti ko wani jinjiri a gida ko a kan hanya ko a makabarta aka tono wani mutum wallahi duk bokaye ne suka umarni a je a kawo musu wani sai ce a je a kawo masa jijiya ta matsar baje wato jijiyan nan babbar jijiyan nan ta kawawa da ta haɗe da duga digi da haka sai ga mutum wanda ba shi da imani ya je kabari ya hito da mutum da aka masa wanka aka masa likafani aka yi mai sutura aka yi mai sallah aka haƙa rami aka suturce shi shi kuma ya je ya tona shi tona masa asiri ya yanko juje ya kawo maboka in ka ji an ce mutum ya je tsakiyar kasuwa ya yi tsirara wallahi bokaye ne suka sashi bokaye sun kai inda suka kai wallahi sharri ya kai sharri suna ainihin cutar da mazaje wasu matan za su je don a yi musu a yi musu bokanci su hada da jinin haila da rubutu a wanke ta je ta yi wa mijinta miya ya sha wallahi allah ɗaya san mazajen da suka sha hailan matansu wani ma ya ce ba da za a yi maganin ba zai yi ba sai an samu mani mani nan nasa shi je kwanta da matar a ɗibi maniyin sai a yi mata magani da shi ba abin da ba sa yi siyo matan mutane tsirara suna musu wanka wani sakaran ma cikin bokaye shi amma munan mata yake rubutu sai ce talashin ya mata rubutu a mama kagar sai ya taba inda yake so ya taba ya yi rubutu sai ce ta lashi su kuma ta akasarinsu ba su da hankali wallahi mafi yawan ba su da hankali duk abin da aka sa su su yi za su don biyan bukatar kansu da haka fitintunun da ake fama da su tsakanin mata da maza da fitintunu da ake fama da su na sace-sace a galabiyansu wallahi bokaye ne suke ingizawa da haka in kuna da boka an ku yi ta tsine mai albarka ku yi ta tsine musu albarka allah tsine ma yi ubangiji ta'ala ka tsine ma yi ya allah duk inda boka haike a garin na allah ka tsine mai albarka kada allah ya yi mai jinkiri allah ya kama sa da abin da yake yi cikin gaggawa manzan allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin waɗanda ake tsine ma kamar yadda ya ambaci matan da ke tsirara in ka gama ci tsirara ita ma ka ce Allah tsine mata ba ka yi laifi ba matan da ke fita tsirara daga su sai siket in ka ga sun gita a haya ka ce Allah ya tsine musu domin manzan Allah ya ce wato ula'ika mal'ununan fal'anuhun manzan Allah ya ce wa'annan tsinanu ne ku tsine musu albarka don haka tsine musu ake yi Allah ya kara tsine musu albarka da su da bokaye da haka anan Allah ya ce duk wanda ya sai sihiri ya yadda da sihiri la hufil akhirati min khalaqin alahira bai da rabo titin da Allah ya ce boka bai da rabo waye sai ba shi rabo waye isa ba shi rabo Allah ya ce bokaye ba su da rabo a lahira nasib bal huwa mujibul li uqubatin a'a yana wajabta musu uquba ga Allah falam fi fi'luhum iyahu jahalan don haka aikin dinnan da suke na sihiri da bukanci ba jahilci ne suna su da suke yi akwai wanda zai zo hi tsahi ce bai san tsahi yake yi ba ka hada jini jinin haiza na al'ada da rubutu ka ce ba ka sani ba ai bai yiwa walakin nahum istahabbul hayatar duniya sai dai kawai sun so rayuwar duniya ce adal a akan lahira dan haka suke aiki da sihiri Allah ya ce wala isa ma sharau bihi tirda abinda suka siya na sihiri anfusahum tirda abinda kawunan su ta kwankwada na sihiri law kanu ya'lamuna da sun kasance sun sani ilman yuthmiru al-amala ma fa'aluhu da sun san ilimi wanda yake gadar da aiki da tasirin abinda suka aikata inda sun san abin da ke gabansu na uku ba ta Allah da wata tsaya suka yi ba ta amma fa yau kaso bokaye tana ci a duniya musamman siyasa tana zuwa za a ga ana tabbas da ne akwai wani boka da na sani kyanwa kyanwa ya sa a turmi yadda ka da ranta kyanwa kyanwa ya sa cikin turmi ya saba ta yadda ake saba sakwara wallahi da ranta to mutanen da ke zuwa daji a tona rami a sa doki da rai a ruhe doki ba wa yadda aka ruhe shi aka ruhe shi a rai to shikenan wannan an yi wa wato wanda aka wa tsahi cewa lallai tsahin zai ci ko a yanka bakin bunsuru ba abinda ba sa yi wa'annan babu ko shakka bangiji ta Allah ya ce tir da abin da suka wannan sa ta kwankwada musu bi ma'ana ta sai musu da sun kasance sun san illar abin na'am ولو أنهم آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين ya ce kanal musulmu ne ya المسلمون na hina خطابهم للرسول inda تعلمهم أمر الدين الإمام ناصر السعد يتي مسلمي sahabbai ke da sun kasance suna faɗa a yayin da suke zance da annabi sallallahu alaihi wasallam a inda annabi ke karantar da su al'amarin addini suna faɗin kalmar ra'ina wato manzan Allah ya ɗan saurara su gane ai ra'in ahwaluna kaɗan wato lura da han abunan da yanayin mu gane fa ya kasuruna biha ma'ana sahihan sabai suna nahin ma'ana ingantacciya ta wannan kalma domin kalmar ra'ina kalma ce mutarika tana ɗaukar abu mai kyau da abin da ba shi da kyau wato kalma ce ta suka kalma ce ta wato ta suka ta tsegumi da wato da reni ko walakantarwa sannan tana ɗaukar ma'ana kyakkyawa ɗan dakata fahimta da su sabai suna nihin wannan ma'ana kyakkyawa ba ma'ana ta suka ba wannan shine abin da musulmin farko suke cewa annabi a wannan kalima wa kanal yahudu su ku yahudawa sun kasance yuriduna biha ma'ana fasidan suna nufin mummunar ma'ana da wannan kalima sukar annabi suke nufi da ita da annabi ya makarci ce ra'ina fanta hazu alfursa da haka suka samu wata dama fasaru ya khatibuna rasul bidalika suka zamo suna yi wa annabi magana da wannan kalima wa yaqsuruna ma'anar fasira suna nihin ma'ana mummuna al-mu'mini na an hadhihi kalima sai Allah ya hana mu'minai su maimaita wannan kalima daga baya lihadal wato saddan lihazal bab don a taushe wannan kafa ta barna da su yahuda suke yi da ita Fafihin fihi nahyu anal jaiz wato anan akwai hadi daga abin da yake jaizi abin da ya halatta ka yi shi ko ka faɗe shi ko ka aikata shi amma sai aka hana ka bari ne dan wato kada wannan abin ya kai wani hali idan kanar wasilatu ila ila muharram idan wannan ja'izi zai iya kaiwa zuwa ga abin da an haram da musulunci sai ya ɗauki mataki ya hana kai ne wa fihi adab kuma cikinsa akwai ladabi wasu imadul alfaz akwai amfani da lafuzza allati la tahtamilu illa alhasan wadda ba ta ɗaukar wata ma'ana sai ma'ana kyakkyawa idan za ka yi magana ya zama a cikin kalmar da ake magana akwai wata kalma da ta ta ɗaukar mai ko tana ɗaukar mummuna to sai ka bar wannan kalma ka ambaci kalmar da take kyakkyawa da ke ɗaukar mai kyau kadai domin mai don kauce mawaccan waccan shubaha wa adamul fuhush da rashin alfasha wa tarkul alfazar qabiha da barin lafazoji wa'inda suke masu buri awon lati hana nau'ut tashwishin ko kuma barin kalma da cikin ta akwai nau'i wanda ke kawo hayaniya aw ihtimalin ihtimalan li amrin ghairu la'ikun ko kuma za ta iya ɗaukar wani al'amari wanda bai dace ba to duka da musulunci sai ɗauki mataki ya hana musulmi wannan kalma din fa amarahum bi lafzatin la tahtamilu illa al da haka aka umarci musulmi da yin lafazin da baya ɗaukar wata ma'ana sai kyakkyawar ma'ana kawai fa qala sai Allah ya ce wa qulun kaga aka kai su aka cire su da kalmar wato ra'ina sai aka ce unzurna wa qulun zurna ku ce dan saurara muna ga kalmar unzurna da kalmar ra'ina duka suna ɗaukar ma'ana ɗaya ma'ana kalmar saurarawa dama kalmar ra'ina tana ɗaukar ma'ana biyu ne fiye da kalmar unzur kalmar unzur na kalma ce mai ɗaukar abu guda mai kyau amma ra'ina ta ɗaukar mummuna da ma'ana mai kyau da haka sai aka hana musulmin farko su karda su sake gaya mu annabi irin wannan kalma sai da ce unzurna manzan Allah dan sarara muna fa inna kafiyatun yuhsal biha al maqsud unzur unzurna ta zama isuwa wajen cimma abin da ake nufi na biyan bukata min gairi mahzurin ba tare da wani ainihin tsokaci ba ko wani abin tsorotarwa ba ko wani abin razani ba unzurna ma'u ta Allah ya ce wasma'u ku ji lam yadhkuru al-masma'u ba ambacin al ba liya umma amara bi istima'ihi dan ya haɗe dukkan abin da aka umarni wajen sauraron sa fa yadkhulu fihi sima'ul qur'an don haka jin alkur'ani ya shiga cikin wannan umarnin wasu ma'is sunna jin karanta wasu sunna manzan Allah ya shiga cikin wannan umarnin allati hiyal hikima wanda shine hikima din wato ka saurari abinda zai amfane ka don ka amfanu lafazan wa ma'anan wajen lafazi da ma'ana wastajaba da kuma amsa kira fa adab wa cikinsa akwai ladabi akwai kuma da'a akwai biyayya sun mata wa'adar kafirin bil azabil mu'ulim sannan ubangiji ta'ala ya yi wa kafirai wa'adi da wata irin azaba mai raɗaɗi almuwajja wadda wadda take kada mutum ta sanya mutum ainihin wato hikoka wa akhbara an adawatul yahud kuma Allah ba da labari game da irin adawa da yahudawa suke da ita wal mushriki da mushrikai da mu'minin ga masu imani da haka musulmi ya sani kafiri da mushriki suna tsananin adawa da shi annahum ma yuwadduna ba abin da suke guri wata hukun ba sa guri an yunazzala alaikum ci gaba ولو ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ubangiji ta'ala ya ce mushrikai da kafirai ba sa gurin Allah ya saukan muku ku musulmi da wani alkhairi ba sa son Allah ya saukan muku da wani abu na alkhairi ai la wala kasiran kaɗan ko da yawa ba sa san wani a har ya sauko gare ku min rabbikum da gurin ubangijin ku domin wahayi alkhairi ne qur'ani alkhairi ne to da aka su kuma suna matukar hasada da adawa akan alheri ga musulmi dan mi za a ba musulmi qur'ani Ai hasadan minhum wa bughdallakum hasada daga gare su dan kiyayya a gare ku an ya tasakun bi fadlihi a ce Allah ya keɓance ku da wata falala tasa to fa innahu zu fadl azim ai Allah shine kuma abuci falala mai girma wa min fadlihi alaikum ya ku musulmi ku sani yana daga cikin falalar da Allah ya akan ku in zadul kitab ala rasulikum saukar da littafin alkur'ani da Allah ya yi a kan manzanku muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi haka ne lizakikum domin ya tsarkake ku musulmi daga wato duhu na kafirci zuwa hasken imani da duhu na jahilci zuwa ga hasken ilimi wa yu'allimukum alkitaba wal hikma Allah yayi haka ne dan ya saukan muku da alkitaba littafi alqur'ani wal hikmata ya saukan muku da shari'ar da ke cikin sa wanda bayanin yakan fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun Allah ya haka ne dan ya sanar da ku irin abin da ba ku kasance da kun sani ba a sanar da kai irin abin da ka sani ba wannan alkhairi domin jahilci sharri ne jahilci halaka ce a kullum idan mutum yana ƙara ilimi to alheri yake ƙarawa in kuma jahilci na ƙaruwa kan mutum to sharri yake ƙarawa don haka yau allimakun malam ta kunu ta alamun domin ubangiji ya sanar da ku irin abin da ba kusance da kun sani ba falahu alhamdu wal minna laha godiya ta tabbata ga Allah da baiwa da yi muku wannan falala na'am ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما نمسح من آية أو ننصها نأتي بخير منها أو مثلها ubangiji ta'ala ya ce ba mu shafe wata aya ba mu canza ta mu shafe hukuncinta ko mu ɗauke ainihin wato ainihin aya ɗin ba mu bar hukunci ba domin annasu iri biyu ne akwai nashi da Allah zai ya ɗauke hukuncin ya bar aya akwai nasihin da ake kuma a ɗauke ayar a bar hukunci duka ya tabbata a ƙur'ani akwai wato misalai da dama da haka Allah ya ce mu ɗauke wata aya ba asalin nasu naqlu shay wato naqdul hukm shar'i ila akhar ko ila al a ɗauke hukuncin shari'a a kawo wani a bar wannan hukunci zuwa a koma zuwa ga wani hukunci wannan shi ake nufi da annasu a da Allah ya ce manan sahamin ayati ba mu ainihin dauki wani hukunci na wata aya ba aunin saha ko kuma mu ɗauke ainihin aya din ba wato ko dai ya zama mun shafe aya ko kuma ɗauke aya ɗin mu'amai na sahinta na atibi khairin min ha'au mislaha Allah ya ce za mu zo da kwatankwacanta wajen hukunci ko abin da ya fita alheri wato Allah bai taba cewa ku bar wani abu ba zuwa ga wani abu hace sai dai mafi alherinsa da aka alimamu nasiru sa'ad ya ce annasu huwan naƙalu shine ciratawa wato ciratar abu zuwa wani abu ba hakikatun nasi hakikanin annasi kalmar nasi mukallafi na min hukumar mashiro wato ciratar da wa'inda aka dora mabin shari'a na wani hukuncin shari'a ila hukumin akhar zuwa ga wani hukunci daban au ila isqatihi ko kuma a saryar da hukuncin don wa'insu dalilai wa kana yahudu yankiruna nasha shi ko su yahudawa suna inkarin wannan nashi da ake magana a kansa wato suna inkarin sa menene inkari wato suna musun ainihin nashi wa yad'umuna annahu la yajuz suna cewa abi halatta wa huwa mazkurun indahum fit tawrat alhali an ambaci hakan kuma a cikin littafin su taura da aka basu fa inkarihim lahu kufrun wa hawa da yahudawa suke yi game da ainihin nasi dauke hukunci zuwa ga wani hukunci musun da suke masa suna musu ne akan kafirci da ko musan zuciya wato kafirci ne da san rai mahdan tsintsa fa ahbar Allah ta'ala sai Allah ba da labari an hikimatihi game da hikimarsa dangane da haka fin nashi wa annahu ma yansahu min ayatin Allah bai shafi wata aya aunin sa ko kuma hi shafi aya din ainan sa hal ibad ya shafi aya din ga bayansa. fa naziluha min qulubihim a gusar da ita daga zakatan mutane sai Allah ya ce ba ma haka ko kuma in mun yi din na atibi khairin min ha za mu zo da abin da fi wannan alkhairi Allah da kansa ya ce maka in mun ɗauke wani hukunci za mu zo da wanda ya fi alheri ga to menene abin jayayya a ciki mai kaya ne da kayansa ya baka biyu ya ce a'a kawo biyun nan ga uku shin gaba kai ko baya ai ka gaba kai baya ba da haka musulmi ba ba komawa baya suke ba a lokacin da aka ce su bar wannan hukunci zuwa wannan in ka duba sha'anin alkibla haka ya zo da ana kallon kudus ne amma kuma kai umarni a koma ana kallon kaba dama ita ce asali to irin wannan nasri din barin wannan hukunci zuwa ga wannan hukunci ba bayi bane ga musulmi ga wato ci gaba ne in an ɗauki abu ɗaya aka baka biyu ko aka ɗauki biyu aka baka uku ba kai bayi ba gaba kai don haka musulmi da ake ba su shari'a a ce su bar wannan zuwa ga wannan a farkon musulunci to babu ko shakka alkhairi ne Allah ya ce na atibi khairin minha wa an fa'alakum za mu zo mafi alherin da muka ɗauke ɗin na nasi mu kuma zo da mafi amfanuwa gare ku aw ha Allah ce ko mu zo da kwatankwacin abin da aka ɗauke din fadalla ala anna nasha la yakunu li masu lahatin lakum min al'awwal. wannan ya nuna mana cewa nashi shafe hukunci la baya zamowa li masu lahatin lakum a mafi karamcin maslaha gare ku min al'awwal daga abin hukuncin farko wato kuna son maslaha fiye da abin da aka baku na harko ba wai ana samun na harko ya fi na biyu ba ne ba a'a za ku sa maslaha gare ku min al'awwal fiye da abin da aka baku na farko li'anna fadluhu ta'ala da hususan ala hadhihi umma domin ainihin fadlan Allah subhanahu wa ta'ala tana daɗuwa tana karuwa ne a musamman wannan al'umma ta ƙarshe al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allati ha alaiha diniha al'ummar da allah ya sauwake mata addininta ghayatul tashil makura matuƙa ta sauƙi allah ya wa addinin musulunci addinin yusuf shi yasa a musulunci ba a taɓa baka wani umarni face sai an ci maka ga wani in wancan bai yi gare ka ba da aka yi umarni da alwala sai aka yi umarni da taimama idan babu ruwa sai a yi mi sai a yi taimama da aka yi umarni a yi sallah a tsaye idan lalura ta same ka ta rashin tsayuwa sai ka sallah a ina sai ka sallah a zaune ko a kwance da aka ce an haramta maka cin mushe in ka samu kanka cikin wata wahala a daji ba abinci ba wato ba wani abincin da za ka ce sai mushe aka ce ka ci don ka rayu kaga wannan shine sauki da shari'ar musulunci ta zo da shi kuma in aka zo da umarni akan zo da umarni iri biyu wani lokaci a ce ko kai wannan ko kai wannan da aka ce in ka samu kanka wato wajen ainihin ka fara ko da ta azumi ce da aka ce ka ciyar ko kai azumi ko ka ciyar ko kai azumi kaga ɗayan biyu in ba ka iya wancan sai ka iya wannan da aka addinin musulunci addini ne mai sauƙi ya kai gayatu tasili Makora ta sauki wa akhbara kuma Allah ba da labarin cewa anna man qadaha fi nashi duk wanda yayi suka game da nashin hukunci da Allah yake yi fa qad qadaha fi mulkihi wa qudratihi yayi suka ne a cikin mulkin Allah da iko irin da Allah Allah shike da kayansa kuma shike da dama yace ayi gabar ko ayi yamma ko ba haka ba to wanda yayi suka cikin sha'anin nasihi yana suka ga mulkin Allah ne da kudura irin ta Allah da haka Allah ya ce alam ta Allah baka sani ba ya kai bawa ya kai bawan Allah baka sani ba annan Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne ga dukkan komai yana da dama ya canza a lokacin da ya so ya canza abin da ya ga dama da wani abu daban wannan kudura ce ta Allah mai iko ne akan haka alam ta baka sani ba ya kai bawan Allah anna Allah lahu mulku samawati wal ardh Allah shi ke da mallakar samai da ƙasa in aka ce wannan abu mallakar ka ne akwai shamaki a ciki ai ba shamaki don abin da aka ce naka ne ba shamaki kamar a ce wannan dukiyar ka ce akwai shamaki in ka gara ma ɗiba da in ka gara ma ka ɗiba kada in ka gara ma ka bata yadda take kaga kayan ka ne to Allah shi ke da mallakar samai da ƙasa akwai wani abin da ake adda shamaki ga Allah in Allah ya gara ma ya mai da gabar ta zama yamma yamma ta zama gabar bai laifi ba in Allah ya ga dama ya karɓi ranka bai sa'a ma kowa ba shi ya ga dama da ba ya yi ka in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka babu kotun ka kai shi kara ba Allah ba subhanahu wataala iska idan ya zo ya yi banna ya ture maka gida ko ya kada maka da bishiya akwai kotun za ka kai iska ai bahaushe ya ce wato banna iska wadda ba a kai alkali ka taba ganin wanda iska ya mai banna a gida ya je kai kotu ce alaga hatta malan kuliya na kawo kara ni ka kawo kara ya ce na kawo kara iska wani irin iska ya ce an yi iska jiya ya kware mini gida don haka ina kawo kararsa kaga ina ganin alkali zai sa a kai shiga durin domin shi kan sa alkali bai san yadda zai yi wannan shari'a ba to ɓannan iska wadda ba a kai alkali to allah in ya hukunci ya hukuntu in ya gara ma ya kashe in ya gara ma ya raya in ya gara ma ya bayar in ya gara ma ya hana duk duniya ba mai cewa don mi wannan kudura ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin anan zamu jabirgi ba da makwada muka daidai ubangiji ta ala ha? <laughs> da makwada muka daidai daidai daga Allah ne a inda muka yi kuskure kuskure daga yi mana fatan Allah ala ya mana abuwa Ah, insha Allah ta'ala za mu tashi a daidai karshen wannan aya duk da mai kusan mukammala ma dai shi haka insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi